Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, ashirin da da ashirin biyar sai kuma ta yanar gizo a hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakin da Majalisar Dokokin Jihar Naija za ta ɗauka na gurfanar da shugaban hukumar ilimi na bai ɗaya a gaban kotu. Jihar Kano na ɗaukar matakin tabbatar da aikin shimfiɗa bututun gas daga Ajakuta zuwa Kano ta hanyar kafa wani kwamiti. Shirin na kunshe da karin bayani halin da ake ciki a zaben da magaram. Me ministan ayyukan jin kai Sadiya Umar Faruk ke cewa ne kan makomar waɗanda suka kammala shirin 'yan fawa. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum. ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel jiya lahadi an fara jigilar sabbin allurar rigakafin coronavirus ta jiragen sama da kamfanin hada magunguna na pfizer da ke garin kalamazu na jihar michigan zuwa sassa da yankunan kasar amurka cikin hanzari za a fara allurar rigakafin covid-19 daga yau litinin a cewar stephen han shugaban hukumar kula da abinci na magunguna ta amurka ya faɗa wa gidan talabijin na cnn fiye da allurai 184 suna kan manyan motocin farko da suka bar wurin samar da allurar rigakafin na Pfizer. Ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi a cibiyoyin da ake kulawa da su na dogon lokaci za su kasance a sahun farko don karɓar zagaye na farko na allurai miliyan biyu da dubu ɗari tara. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun masu kamuwa da cutar a nan Amurka. Amurka ta fi kowace ƙasa yawan masu cutar coronavirus inda kusan mutum dubu ɗari uku cutar ta kashe haka kuma fiye da mutum miliyan goma sha shida cutar ta kama a cewar jami'ar johns hopkins yayin da ya rage 'yan sa'o'i kafin wakilan electoral college su kada ƙuri'unsu don tabbatar da ɗan takarar democrat joe biden a matsayin shugaban amurka na arba'in da shida. mai rike da mukamin a yanzu donald trump na ci gaba da ambaton cewa shine ya lashe zaben na watan jiya a'a bai kare ba trump ya faɗa wa gidan talabijin na fox news a wata hira da aka watsa da safe jiya lahadi duk da cewa kotuna da yawa sun yanke hukunci akan ikirarin shugaban na cewa an yaudare shi na wani wa'adin shekaru hudu jami'an zaben jihohi sun yanke shawara inda wakilan zaben su za su haɗi yau litinin a nan birnin washington dc ana sa ran za su tabbatar da cewa biden tsohon dan majalisar dattijan amurka na tsawon shekaru 36 ko mataimakin shugaban ƙasa na tsawon shekaru 8 a ƙarƙashin tsohon shugaba barack obama ya lashe ƙuri'un zaɓe 306 fiye da 270 da ake bukata don cin nasara. Iyaye sun haɗa a wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya jiya Lahadi. Suna roƙon hukumomi su ceci ɗaruruwan yara maza da 'yan bindiga suka sace. Sojoji sun yi musayar wuta da gungun 'yan bindigar waɗanda suka ɗauki ɗaliban daga makarantar ta gwamnati da ke kankara. Mai magana da yawon shugaban ƙasa ya faɗi a daren ranar Asabar. Amma jiya Lahadi, iyayen sun ce ba su ji komai ba game da makomar 'ya'yansu. Abubakar Lawal ya fito ne daga Zaria mai tarzar kilomita 120 kudu da Kanara. bayan da ya sami labarin cewa 'ya'yansa biyu maza a makarantar suna cikin waɗanda aka sacin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar an kaɗa ƙuri'un zaben ƙananan hukumomi da na yankuna da aka daɗe ana jinkirtawa jiya Lahadi. Washe gari bayan wani hari da ƙungiyar Boko Haram ta kai ta kashe aƙalla mutum ashirin da bakwai a cewar jami'an yankin. Kuma makonni biyu gabanin babban zaben shugaban ƙasa. An yi ta ɗage zaben sau da dama saboda hararen 'yan ta'addan a wasu sassan ƙasar mai fama da talauci. musamman a yankin kudu maso gabashin yankin Defa inda harin na rana Asabar ya faru. Yankuna da yawa na yamma da na kudu maso gabas sun sha fama da hare-hare tun daga shekarar dubu biyu da goma sha biyar waɗanda suka hana mutane ya rajista zaɓe a cewar hukumar zaben ƙasar Seni. Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya kai wata ziyara gaggawa Addis Ababa jiya Lahadi. don tattaunawa a kan yankin habasha da ke fama da rikici inda fada ya sa dubin dubatan mutane suka gudu zuwa makwabciyar sudan hamdok ya ce ina fatan samun tattaunawa mai amfani kan lamarin siyasa jin kai da kuma tsaro waɗanda ya shafi makomar zaman lafiya kwanciyar hankali da ci gaba ga kasashen biyu da kuma yankin da farko an tsara ziyarar hamdok za ta ɗauki kwanaki biyu amma ya koma sudan bayan 'yan sa'o'i ba a bayyana dalilin da yasa aka katsa tafiyar ba firaministan habasha adi ahmed ya ce tashin hankali a tigray ya tsaya kuma ba a buƙatar yin sudan don kulle yarjejeniyar tsagaita wuta yankin tigray da ke arewacin jihohi tara na ƙasar habasha an yi zaɓe a watan satumba inda devrenshin gabriel ya zama shugaban ƙasa duk da shawarar firaminista abi na ɗage zaɓen yana mai ba da dalilin annobar coronavirus. Jami'an tsaro a Belarus sun tsare mutane da dama yayin da masu zanga-zangar adawa suka yi jerin gwano a birnin Minsk da wasu biranen don matsawar shugaba Alexander Lukashenko lamba don yin sassauci na siyasa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Viesna ta ce an kama kusan mutum ɗari da tamanin a lokacin zanga-zangar ta jiya, inda yawancin kaman an yi shi ne a Minsk. a cewa wata kafar labarai ta cikin gida na shaniva an yi jerin gwano sama da 120 a duk faɗin ƙasar tare da yawan kowane gangami ya fara daga mutane da dama zuwa ɗaruruwa. Wasu masu zanga-zanga sun yi maci a cikin wasu unguwanni na Minsk suna ɗaga tutoci masu launin fari da ja alamar 'yan adawa suna kuma rere taken Allah ya ja zamanin ƙasarmu Belarus. labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Majalisar dokokin jihar Naija na shirin gurfanar da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar Subeb gaban kotu don zargin karɓar wasu kuɗaɗe daga iyayen yara 'yan makarantar firamare. Wakilin ma'amina Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoton. Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya ta ce za ta gurfanar da shugaban hukumar bayar da ilimi bai ɗaya ta Jihar Niger a gaban kotun hukunta masu aikata manyan laifuffuka kan zargin karɓar wasu kuɗaɗe har naira dubu hurhudu ga uwayen yaran da suka rubuta jarabawar kammala karatun firamare a jihar Niger. To amma shugaban hukumar bayar da ilimin na jihar Naija Dr. Isa Adamu ya ce ba shi da shakku a kan lamarin domin kuwa yana da hujjojin kare kanshi. Honorable Malik Madaki Boso ne shugaban kwamitin kula da harkokin kwadagu na Majalisar Dokokin Jihar Niger. ga abin da yake cewa a kan lamarin. Shi ciyaman nasu bebe ya amince ya ce sun asayi. Sun ce bisa amincewar kamar masu ruwa da tsaki hadda uwayen yara suka anshi wannan kuɗin. Eh a ah, shi ne nake cewa ai shi yasa na ce ya amince cewa sun ansa amma sun ansa ne wai game da wani mitin da suka kira. Yanzu kuna so su maida ma iyaye kudaden ne ko ya kuke so. Ai abin da muka zantar kenan cewa wayannan kudaden da aka ansa a da sunan yin jaraba. Eh. doka ba ta yarda da wannan abu ba. Na'am to yanzu kun sa musu lokacin da za su mai da kuɗin ko kuma akwai wani hukunci da za ku yi musu. Ai ba mu ne za mu yi musu hukunci hukuncin ta riga ta nuna a dokan. Dokan ta ce duk wanda ya ansa kuɗi game da ilimin yaran makarantar firamare. Hmm. Dokan ta kamata da laifi ya saba ma dokan nan. Na'am to yanzu za ku kai su kotun ne? An ce musu su mayar. Hmm. A mai da ma iyaye da wannan kuɗin. Hmm. A in suka an aka mayar ita eh, gwamnati ne kama za ta ɗauka wannan mataki na duk wanda ya ansa kudin bayan su mai da shi ya kamata gwamnati za ta hukunta su ne sai su a kai a yi procuta na su za kotu. ta shugaban hukumar bayar da ilimin bai daya a jihar Niger dr isa adamu ya kara kanshi akan wannan batu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. gaskiya mu dai a wajen hukumar ilimi na bayan jihar Niger ba mu san wannan labari ba ba wani dubu da aka ansa hannun yara da mu muka sani ko muka ba da izini ya ansa kuma wannan labari ce kawai ta kage amma abin da san yana faruwa fiye da shekara goma sha biyar da muka yi bincike ana an san kuɗi hannun yara aji shidda da sunan za da sunan za a musu jarabawa da sunan za a yi masu za a ba su takardan shaidan fitan gama firamare to amma jarabawan in aka yi ba amfani da shi iyakan shi dai dalili shi an anshi kuɗin ba a kai yara makarantar da ya dace ba a duba ya suke yin karatun ba a bibiyan karatun da muka zo muka ce to tun da suka anshi kuɗin nan suna an san kuɗi dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa dubu biyu hannun yara wannan muna da labari shi ba ba mu muka sa ai ba ba mu ba da izinin mu akai ba haka mu ba mu magana wani wani wani maganan fargaba abinda muka yi a buɗe yake Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya Gwamnatin jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya ta kafa kwamiti don karfafa shirin gwamnatin tarayya na shimfiɗa bututun gas daga Ajakuta zuwa Kano. Aikin wadda aka ba da kwangilarsa ga wasu kamfanonin ƙetare guda uku kimanin watanni shida baya zai lankwame dala biliyan biyu da miliyan ɗari takwas shugaban kwamitin da gwamnatin kanan ta kafa a kan wannan aiki injiniya mu'azu magaji wanda ya ce manufar aikin ita ce samar da makamashi da lantarki ga masana'antu domin farfado da tattalin arzikin lardin arewa bayan an gama aikin bututun an zubo da gas din idan nan kano ba mu shirya ba babu masana'antun da su dauki wannan gas su amfani da shi to kaga aikin ya zama aikin baban gwari bigima gwamna ya kafa wannan kwamiti ya ba shi cikakken iko don tabbatar da cewa duk wani abin da ake bukata na taimako taimako ga nnpc don shimfiɗa wannan bututu ya tabbata mun bayar to amma kuma babban aiki shine aikin tabbatar da amfani da gas na masana'antu wanda suka durkushe da kuma sababbi wanda za su yi amfani da wannan iskar gas sun tabbata cewa sun taso wannan jihar tamu aikin mu ne a nan jihar Kano saboda kaga wannan ba aikin NNPC bane kasuwa wacce za ta karbi gas ba aikin NNPC bane aikin Kano ne sannan kuma su NNPC yayin da suke wannan aiki to suna buƙatar tallafin jihohi saboda kula da harkar wuraren da za su wuce da gonaki da za a sai saya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mata 'yan kasuwa a Kano ke kokawa akan karancin jari da kuma sharuɗan samun tallafin gwamnati ga 'yan kasuwa saboda annobar corona. Kaga zaman da aka yi wata shida ko bakwai nan ƙananan 'yan kasuwa sun cinye jarinsu gaba ɗaya. To muna roƙon Allah kuma muna roƙon gwamnatin jihar Kano ta tallafa ma 'yan kasuwa. Gaskiya abin da suke yi bai kai ga mu mata ba har yanzu. Akwai Bank of Industry sun shishigo da wa'insu amma ka san matsalar mu na arewa. ba mijin da zai ba matan shi takardun gida ta je ta bayar as collector ta karbi kuɗi ta ce za ta gyara jari mazajen mu ba sa ba mu goyon baya akwai tsarin da na ga women affairs ta fara za ta yi da za a taimakawa mata da kuɗi ba riba a ciki to in sun ci gaba da wannan tsarin a gaskiya zai taɓa kowace da wanda take kasuwan da wanda take gida hajiya fatima sagir kenan shugabar mata 'yan kasuwa a jihar kano a hannu guda kuma bunƙasa ƙanana da matsakaicen masana'antu shine taken kasuwar baje kolin kano ta bana karo na 41 a wannan waje mun kawo hukumar cac da mai sana'a zai fara hawa kai kafin ya sami wasu abubuwa da gwamnatin tarayya ta tanadar don haɓaka hasa mun kawo bankin bank of industry bankin nexim bank bankin da yake taimakawa mutanen da suke son sufar da kaya zuwa kasashen waje ko kuma su siyo kaya daga kasashen waje mun kawo bankin manoma Bank of Agric. Ambasada Usman Darma kenan shugaban cibiyar masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron shirye-shiryen nan ne na muryar Amurka daga nan Abuja. Shirin na kunshe da ƙarin bayani halin da ake ciki a zaben da magaram. kamar kullum ga wakiliyarmu tamar abari dauke da rahoton a yawancin mazaɓin da ke garin da magaran an fara zaben ne ba tare da wata tangarɗa ba sai dai an fuskanci wata 'yar matsala a wasu cibiyoyin zaɓe irin su kurwaruj da ke shiya ta uku inda wasu ba su samu katunan su na zaɓe ba hadiza muhammad sunana na je gidan ma aka ce sai in tai can wanga ga meri an ce za a kawo ran zaɓe ko anan za a ba mu sai mu zaɓe eh na zo an ce babu ba kawo ba sunana habu abin da yake faruwa ina neman karta kina har yanzu ban samu ba can mary suka ce a sai in komo na inda na yi rijista sunana na na hawa unu to mu dai mun zo wurin zaɓe amma bu mu da karta ba mu samu ba karta in mu ki samu ba karta eh kuma na yi rijista ba to yanzu kuma na gani wakilin baruma ya ce dai shi har yanzu bai san ba inda suke wallahi ban ji ba daɗi ko ɗaya kowa yana so ya zaɓe saboda yana da inci na nemi jin ta bakin wakilin mai unguwa da ke kula da katunan zaɓe sunana sai ibrahim wakilin baruma na kurarush kurarush ayyukar mu da muka kare da muka bai dama ba da sauransu kuma sai ni ce da ta kawo rayu zabe kuma yan sai ni basu ka ba mun kira wakilin su ma na kira kiran da mu shahi goma bai dauka ba bartana aka mani ba ni kuma ba mutane amma an ce ai za a kawo nan wanda basu samu ba a ba su ko haka suka hodi tun da fari shi ma dai Habibu Ibrahim Baruma na unguwar garin mala ya bayyana mun irin yar tangardar da suka samu a nasu bangaren abubuwa dai yanzu iya tafiya daidai da daidai sai dai matsalar akwai kit da muka rasa shi tun daga fari ba a kashi ba mai lamba 1985 tunda tun a ganin abun hotuna ma da ya ba hotunan da aka kawo irin wannan kaga hotonka mun kai kuka an fara aka ce kuma an samu bakin zaren anyame to da aka kartin muna da mazaba guda talatin babu wadda ban bincika ba dan in samu wannan hotunan wannan mutane wanda suka yi a wannan kitkin mai lamba biyar ba mu samu ba ya kai wajen mutum kusa da ɗari biyar ma. a kuma garin ne ma dai cewar daya daga cikin wakilan miji ta ba har dai zuwa karfe goma suna jiran kayan zaben. Matsalar an ce daga Niamey ne aka kawo ko an ce jirgin yanzu ya sauka zai ba za a fada a kawo kuma nan wanda ba a yi fara zaben ba. daga president da biro da bata zuwa secretary zuwa wani ne duka muna nan muna zama a nan meri ta girmon. sai dai sanar da hukumar zabe mai zaman kanta wato seni ke da wuya cewar shugaban hukumar shaibu musa suka dauki dukkan matakan da suka dace. ba wata matsala dai mai mahimmanci wadda aka samu wadda ke iya bata mutuncin wannan zaben da ake yi akwai wasu jihohi wanda kayan su wasu kaya da ake san biletan ba su iso ba lokacin jirgi uku ya zo yau da sahi saboda dai a sa zaɓe ya tafi daidai cikin jihar da magana kuma da takardun da suka kawo mun tura su duka sun same su gunduma biyu ce ba su same su ba yanzu sun samu kayan duka da aka kawo cikin jirage an kai musu an tabbatar man da sun samu in suna nan suna tsara duka biro da wata ashirin in muka ga kawo waje magariba ta kusa ba su yi da ba to sai mu tambaye na gaban wani matakai ya kamata a doka don saboda a daga saboda a kai gobe don su samu su yi wannan president din sai ne shi ke da wannan wani iko shi ke yi yanzu haka dai hankalin jama'a ya naba a ne wajen dakon sakamakon wannan zaɓe tamar abari murya muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. A bitar ayyukan shekara da ministan ma'aikatar jin kai Sadiya Umar Faruk ke kula da shirin a halin yanzu. Ta yi bayani kan makomar waɗanda suka kammala aikin 'yan fawa rukunin farko. su wa'anda suka kammala nan yanzu mun zauna da bankin ƙasa cbn kenan kuma an shigar da su ta tarfakin manufofi daban-daban na cbn na empowerment da suke program su daban-daban wanda suke da sha'awa za su shiga ciki za a taimaka musu da yadda za su yi sana'a su zuwa yanzu dai akwai waɗanda suke ta korafin sun kammala shirin amma har yanzu ba a biya su haƙoƙinsu ba ministan ta ce tana bin kadun waɗannan kuma nan ba da daɗewa ba za a biya su haƙoƙinsu kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro daga abuja binta yaro shigo da shirinmu na gaba Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Estero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za ku ji yadda a duk shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin ɗaukaka yaƙi da sha da kuma ta'ammali da miyagun ƙwayoyi matsalar da ta zama ruwan dare a duk faɗin duniya. A lokacin bikin ranar ta wannan shekarar a Najeriya, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da rahoton da zamu ji ta bakin Dr. Rilwani Muhammad ƙwararren likita a jihar Bauchi da kuma shugaban NDLEA a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul kan irin illolin da wannan ɗabi'ar ke haifarwa musamman a arewacin ƙasar. Ga shamsiyya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani. A duk shekara ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da sha da kuma ta'ammali da muggan ƙwayoyi kan ware sabon take da zai ƙarfafa manufar ranar. Sai dai rashin samun bayanai masu inganci sukan yi sanadiyar kawo tsaiko wajen samun nasarar magance matsalar. Takin shekarar na bana ya mai da hankali ne kan fahimtar da duniya matsalolin da lamarin ke haifarwa ga al'umma musamman ta hanyar kawo koma baya ga bangaren kiwon lafiya shugabanci da kuma tsaro duba da yadda sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi ya kasance ainihin annobar da duniya ke fuskanta. Na tattauna da Dr. Rilwani Muhammad kwararren likita a jihar Bauchin Najeriya kan irin matsalolin da aikata hakan kan haifar musamman a arewacin kasar ga abin da yake cewa. Wato illan shaye-shaye irin na codeine solution da kuma wiwi da tramal da su diazepam wato maganin bacci da sauran miyagun abubuwa da ake sha zai je har girgitsa musu kwakwalwa daga nan kuma suna cikin sha sai sun sha in ɗaya ne su sha biyu da sauransu solution kuma in babu wasu ma har cikin wato suna sa kansu a cikin warin shadda shine yake dan hawa musu yake taimakon su wajen sun dan bugu kaɗan daga shi in baka ba sai su su kamar da su mutu idan kana ci gaba da shaye-shaye irin wannan lallai jikinka zai dauka cewa lallai wannan abun daidai ne daga nan kuma sai ya juya maka al'amarin kwakwalwanka idan ya juya al'amarin kwakwalwa idan baka yi amfani da wannan maganin ba kuma ba za ka iya rayuwa ba a yanayin da duniya ta tsinci kanta a yanzu cikin annobar coronavirus a latilas gwamnati gwamnatoci a wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya daukar matakin takaita zirga-zirga wanda a cewar shugaban hukumar da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi NDLEA e, ta jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul an dada samun ire-iren magunguna da ke sa maye da kuma masu amfani da su. a wannan lokaci na COVID-19 da mun ɗauka cewa shaye-shayen nan za su ragu sai kuma suka karu especially irin nan jihar Kano sannan kuma aka sake samun wasu sababbin kwayoyin da da ba a san su ba wayanda su ne haɗe hadan da matasa suke yi na wasu irin abubuwa sinadarai a hada magi da, shisha da coca-cola ko kuma a hada tomtom ne da lakasera da kuma kwayoyin wiwi ko kuma da whisky a hada don su samu irin abin da suke samu in san sha to irin wayan abun su ne sababbin magungunan da aka samu da yawa cikin wannan lokacin to kuma mu da muke zaton cewa ma saboda rufe waje da aka yi abin zai ragu sai kuma ya karu saboda a nan karo mun samu wajen tan bakwai na kwaya daban-daban da mutane wajen 549 cikinsu kuma 16 mata cikin magan da aka kama hada taban iblis koken wajen gram 100 da kuma wi wajen ton wajen 4.3 kusan an iya cewa ta'ammali da muggan kwayoyi su ne makasudin akasarin matsalolin da duniya ke fuskanta amma daga aikata laifuffukan fyaɗe ke neman zama ruwan dare ta'addanci ta da zaune tsaye da kuma duk wani abu da ka iya kawo cikas ga zaman lafiya aisha buba kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam ta bayyana cewa kungiyar tana na amfani da kafofin yanar gizo wajen tattaunawa da karfafa gwiwar waɗanda ke ƙoƙarin barin wannan mummunan dabi'a. To irin wannan yanzu abin da muke yi musamman yanzu da ake lockdown din nan ba a fita lokacin da ba a fita muna yin magana da su ta hanyar waya ko ta hanyar intanet inda za mu tattauna duk wata damuwa da ka iya saka jefa su cikin um, yanayin amfani da kayan mayan kuma akwai wani abu da muke yi da ake kira support group inda zaka tara mutane da dama wanda suke da irin wannan matsalar domin su rika tattauna suna ba wa juna karfin gwiwa musamman ga waɗanda ma suka daɗe ba sa amfani da kayan mayan sai su rika bawa waɗanda suke ƙoƙarin son daina yanzu karfin gwiwa domin su daina to irin wannan support din yana taimakawa sosai. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakiliyar murya amurka shamsiyya hausa ibrahim ni ce taku inda esero da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani makon muna nan ɗauke da sabon shiri. Baban gida Jibrin shigo da shirin sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times ake buga ta yanar gizo. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin jihar Katsina ta rufe makarantun kwana a lokacin jihar ta Katsina sakamakon sace wasu ɗalibai da aka yi a daren Juma'an nan. A cewar jaridar Premium Times gwamna Aminu Masari ya ba da umarnin rufe lokacin makarantun bayan sace wasu ɗalibai da aka yi a karamar hukumar kankara ta jihar Katsina. Shaidun gani da ido da sun ce 'yan bindigan sun zo ne kan babura kuma da yawan gaske da kuma suka sace yaran da ke karatu a kwalejin kimiyya da garin kankara sai kuma jaridar da banga inda shugaban kasa muhammadu buhari in ji jaridar banga ta yi allah wadare da wannan aika-aika na ta'addanci da aka yi a kan 'yan makarantar wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa ta fuska yada labarai malam garba shehu ya fitar abuja da cewa shugaban kasa muhammadu buhari wanda yanzu haka yake hutun mako daya a garin daura da ke jihar ta katsina ya yi allah wadare tare kuma da tabbatar wa iyaye da sauran 'yan najeriya kudurin gwamnatin najeriya na ci gaba da tabbatar da tsaro inda shugaban ya ce yanzu aka an umarci rundunar 'yan sanda da sojan najeriya da su tsaye wajen zakulo 'yan ta'addan da kuma ceto yaran da aka sace sai kuma jaridar the nation jaridar the nation ta bayyana cewa yanzu haka dai hukumar kidayar jama'a ta kasa, ta fara gudanar da shirye-shiryen yin kidayen 'yan najeriya inda kuma ta fara da jihar katsina inda kawo yanzu ta fara aikin tantance arewa tare kuma da samar da lambobi wanda take fatan yi a kananan hukumi 25 da ke jihar ta katsina kamar da kwamishinan gida jama'a a jihar ta katsina injiniya bala almu banye ya shaidawa jaridar lokacin wani taro da hukumar ta gudanar a jihar katsina ya ce ma hukumar ta kammala horas da wasu ma'aikata a jihar nasarawa tare kuma da saran fara shirin horar da sauran ma'aikata a ƙasa baki daya a wannan wata na disamba sai kuma jaridar guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar guardian na cewa yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne ke ci gaba da mika sakonsu na ta'aziyya bisa rasuwar mawallafin jaridar lidashe mr sam inda azaya a cewar jaridar the guardian tuni shugaban kasa muhammadu buhari ya aike da sakonsa na ta'aziyya inda yake bayyana sam inda azaya a matsayin aboki kuma dan jarida cikakke wanda ya rikide daga kwararre akan harkar kan magunguna zuwa ɗan jarida tare kuma da mallakar kamfanin lidashe da ke buga jaridun lidashe na hausa da turanci haka shi ma gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu ya mika sakonsa ga shugaban kasa da iyalan mamacin da kuma jam'iyyar apc sam da'iza ya rasu a daren juma'a yana mai shekaru hamsin da haihuwa babin ya murya amurka daga najeriya lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kusan shekaru goma kenan ƙasar Siriya take cin zarafin mutanenta ta hanya mai muni. Gwamnatin ƙasar da Bashar al-Assad yake jagoranta ta kai hari akan masu zanga-zangar lumana da tankoki da bindigogi. Tana sake bama-bamai da sinadarai da abubuwan fashewa akan jama'arta. kana tana gurɓata iskar da makwabtarta ke shaƙa. 'Yan ƙasar Siriya sun sha wahala da azaba da kisa da yunwa da shakar sinadarai masu guba da wuta. A Siriya farare hula ba sun taba mutuwa a cikin yaki ba ne, har yau ana ci gaba da auna su. A dalilin haka ƙasar mai al'umma miliyan 23 kafin yaƙi an kashe kimanin mutum biyar. wasu miliyan 6.5 sun rasa matsugunansu a cikin ƙasar. yayin da miliyan 5.6 suke gudun hijira a ƙasashe makwabta. amma yanzu asad da ya shirya wannan azabtarwa yana kira ga 'yan gudun hijiran da su dawo siriya yana kokarin karfafa kira da mai bashi goyon baya shugaban rasha vladimir putin ke yi a wani taron 'yan gudun hijira a kwanan nan a birnin damascus da siriya da rasha suka ɗauki nauyi asad da putin sun hakikance yakin basasan ya ƙare kana wurare da dama da ke cikin rikicin yanzu sun koma cikin zaman lafiya a daidai wannan lokaci kuma rasha ta hakikance cewa sake gina wurare da yaƙi ya daidaita shine mafi muhimmanci kafin dawowa 'yan gudun hijiran yana mai cewa 'yan gudun hijiran za su iya komawa gida idan kasashen yammacin duniya sun amince su biya kudaden sake gina siriya wannan wani mataki ne da rasha ta fito fili tana ɗauka na neman tara wa kamfanoninta kuɗi masu yawa wurin aikin gine-gine 'Yan gudun hijiran ba su yarda da alkawarin Assad ba, kasashen yammacin duniya kuma ba su amince da haka ba, kana sun hakikance cewa za a samar da kudaden sake gina kasar amma sai an saki fursunonin siyasa da ke daure, kana a tabbatar da tsaron duk mutanen Siriya da kuma kare tsarin siyasar Siriya ya zama na gaskiya. gwamnatin assad tare da goyon bayan rasha suna kokarin fakewa da 'yan gudun hijirar marasa galihu a siyasance domin su yi karya cewa yakin siriya ya kare a cewar mataimakin mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka kel brown a wata rubutacciyar sanarwa ya ce gwamnatin assad ita ce ke da alhakin mutuwar mutum dubu ɗari biyar na al'ummar ƙasar ta hanyar sake bababamai a asibitoci da kuma hana shiga da kayayyakin jin kai ga miliyoyin 'yan siriya wannan ba halaye ba ne na gwamnati da za a iya amincewa da ita cewa za ta kare lafiyar 'yan gudun hijiran idan sun koma gida ko kuma asad ya nuna iko wurin nuna wa kasashen duniya yadda za a samar da kudaden sake gina kasar amurka tana ci gaba da mutunta mutanen siriya da kuma kudirin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2254 wanda shine kadai hanya ɗaya tilo na magance rikicin siyasa a siriya Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Sale Shehu Ashafka da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya.